Halima Robert Riya Tijjani Kalarawi ke muku barka da hantsi daga nan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin za ku ji Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tattalin arzikin Afghanistan ya ɗan farfaɗo a shekaru biyu da Taliban ta tana mulkin ƙasar. Amurka kuwa ta nuna damuwa kan bijirewa kafa ƙasar Falasɗinu da Firaministan Isra'ila ya yi. hukumar kwana-kwana a najeriya ta baiwa mutane shawarar ɗaukar matakan kariya domin kauce gobara a wannan lokaci na hunturu kowa ya sama ma kanshi ilimin kashe gobara kuma ya tanaji na'uran a guji yin wasu abubuwa da za su janyo faruwan gobaran kar a jona wani abu da daddare a manta da shi watakila ba wuta a dawo da wutan ya zama sanadiyar faruwan gobara A ci gaba da gasar cin kofin nahiyar Afirka da ke gudana a Ivory Coast, a yau za a ke cire ni tsakanin Senegal mai kofin da kuma jamhuriyar Kamaru. Asa ne wanda gaskiya sai mun zage rantse in ba shi ba, komi zai iya faruwa matukar muka yi rashin nasara a wannan wasa, to gaskiya a rukuni za a iya cire mu. Duba da za mu buga wasa da Senegal wadda take rike da wannan kofin bar mu fara da labaran duniya kafin rahotanni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi nazari kan shekaru biyu da Taliban ta tana jan ragamar Afghanistan, inda ta ci tattalin arzikin ƙasar ya fara farfaɗowa sai dai ba kamar yadda ake bukata ba. Shirin ci gaba na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gano bukatar da ake da ita na farfaɗo da bankuna da ma'aikatun gwamnati da janyo masu zuba jari, wani lamari da ake ganin kamar da wuya. Har yau Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa kan halin da matan Afghanistan ke ciki na rashin 'yanci. Hukumar kuwa ta ce kashi shida cikin ɗari na matan ƙasar ne kaɗai ke ayyukan yi tun bayan karɓe ikon Taliban duk da cewa dai tallafin ƙasashen waje sun taimaka a Afghanistan ɗin domin magance yunwa to amma har yanzu agajin bai kai matakin ayaba ba. Gwamnatin Amurka ta yi kakkausar suka ga matakin Firaminista na tanyahu na bijirewa shirin samar da ƙasar Falasɗinu. to be sounding those words at a time when clearly the Americans Wakilin BBC ya ce furta hakan a daidai lokacin da karar Amurka ke kokarin samar da kasar Falasɗinu bayan kammala yakin ya nuna Amurkar na tsaka mai wuya kan tabbacin da ta baiwa kasashen Larabawa na samar da hakan. Mr. Netanyahu dai ya kare matakin da cewa Isra'ila na buƙatar tabbatar da tsaron yankin yamma da gabar kogin Jordan zuwa ƙarƙashin ikonta saboda kar abin da ya faru a yanzu ya sake afkuwa nan gaba. Shugaba Joe Biden ya kafe cewa sojin Amurka za su ci gaba da kai hare-hare ta sama kan 'yan tawayen Houthi a Yemen. Mako guda bayan fara kaddamar da harin a birnin Sana da kuma Hudaida, Mr. Biden din ya amincewa tambayar 'yan jarida kan gazawarsu na dakatar da hare-haren da Houthi ke kai wa jiragen ruwan da kwan kaya a tekun Maliya. amurka kuwa ta ce 'yan huti sun harba makamai masu linzami biyu kan tanka ƙasarta da ke tafiya a tekun na maliya mayakan huti dai sun fara kaddamar da hare-haren ne tun watan nuwambar bara a matsayin nuna goyon baya ga falastinawa a gaza wanda isra'ila ke yaƙa to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc Zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka yi a ƙasar Haiti ta janyo tsayawar lamura a babban birnin ƙasar Port-au-Prince. Masu zanga-zangar dai sun toshe hanyoyi inda suka yi amfani da motoci da konannin tayoyi da kuma manyan duwatsu da suke bukatar Firaminista Ariel Henry ya sauka daga mukami. Wani mai zanga-zanga Leonard Jean Reynold ya ce dole Firaministan ya sauka daga mulki. yace shekaru uku na yan yayi a mulki an yi ta kashe-kashe da satar mutane mutanen heti su haɗu domin su kauda mulkinsa. koriya ta arewa ta sanar da gwajin makamin nukiliya na ƙarƙashin ƙasa ma'aikatar tsaron koriya ta arewa ta ce an yi gwajin ne ta gabar yammacin tekun ƙasar kafar yaɗa labaran gwamnati kuwa ta ce wannan martani ne kan atisayen sojin ruwa na haɗin gwiwa da amurka da koriya ta kudu suka yi a makon nan an ambata wani babban jami'in sojin koriya ta arewar na cewa atisayen babbar barazana ce ga tsaron koriya ta arewar to ƙarshen labaran duniyar kenan. kuma da sai kuma rahotanni shugaba Joe Biden ya kafe cewa sojin Amurka za su ci gaba da kai hare-hare ta sama kan 'yan tawayen Houthi da suke Yemen mako guda bayan fara kaddamar da harin a birnin Sana da kuma Hudaida. Mr. Biden da ya amincewa tambayar 'yan jarida kan gazawar su na dakatar da hare-haren da hutun ke kaiwa jiragen ruwan dakon kaya a tekun Maliya. Ga rahoton Umai Masani Abdulmumin. Amurka da ita ce ba yaƙi take yi da mayakan Houthi a Yemen ba duk da karuwar hare-hare da musayar wuta a tekun Baharum. A wani taron manema labarai a Washington, mataimakiyar sakataren yada labarai ta ma'aikatar tsaro ta Pentagon Sabrina Singh ta ce Amurka tana kai harin ne domin kare jiragen 'yan kasuwa da ke da kaya. ta ce ba mu nemi yaƙi ba, kuma ba ma ganin ma muna cikin yanayi ne na yaƙi, ba ma fatan ganin yaƙi. Mayakan Huti ne ke kai hare haren makamai masu linzami kan jiragen da babu ruwansu na 'yan kasuwa da kawai hanya suka biyo domin isa yankunan da suka dosa. Wannan hanya ce da ake hada-hadar kaso 50 cikin 100 na kasuwancin duniya abinda muke yi da abokanmu shine kare kai. Kafin wannan lokaci sojojin Amurka sun sanar da jerin hare-hare a karo na biyar da suka kai kan huti A lokacin da yake magana da 'yan jarida a lokacin shiga cikin jirgin soji, mai magana da yawon majalisar tsaro jan kirby ya ce hare-haren su na lalata makaman da huti ke amfani da su wajen lalata jiragen ruwa uh, um, ya ce na san kuna da rahotanni da ke magana kan irin hare-haren da muke kaiwa domin lalata cibiyoyin da huti uh, ke ajiyar uh, makamai masu linzami da suke harbawa kan teku mun sake kai hari a safiyar yau burinmu shine ci gaba da lalata waɗannan makami saboda da su ake kai hare-hare kan jiragen ruwa a bahar rum tun a watan nuwamba mayakan na huti suka soma kai waɗannan hare-hare wanda ke a matsayin martani kan yakin da isra'ila ta kaddamar kan hamas a gaza rahoton da umema sani abdulmumin ta haɗa mana kenan. Muna kawo muku waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC yanzu kuma sai Najeriya, inda hukumar sadarwa ta ƙasar ta baiwa kamfanonin sadarwa na Glo da kuma MTN wa'adin kwanaki 21 sasanta kansu kan takaddamar bashin da ke tsakanin su Shugaban hukumar ta NCC Dr. Aminu Maida shine ya bayyana haka a hirar da suka yi da Umar Shehu ‘yan Leman, sai da ya soma bayani ne kan muhimmancin adana bayanai a katin ɗan ƙasa wato NIN. To gaskiya wannan ba sabuwar abu ce ba abu ne da an fara tun lokacin gwamnatin Buhari kuma dalilin da aka ce a yi shine don mu tabbatar cewa shi wannan nin din kaga ai ba ko number waya ka kadai aka ce ka hada da shi ba ko BVN na kama na bank account ɗinka su ma suna tambaya a badanin ko waye ka je kai ana cewa a badanin to shi amfanin cewa kowa namban shi a samu a haɗa ta da nin shi ne zai iya samu ko da an samu wani matsala ko na ta'addanci ko sata ko wani abu in mun san cewa ga namban na, muna iya tracking mu san cewa to ga through wannan nin din mu san cewa ga mutumin kuma ka san shi sha'anin tsaro ba abu ne da ake fitowa a ai ta faɗa ba ko ana sawa a jarida to yasa ah. akwai wani abu da yake faruwa an samu bayanai cewa wato a katse harkokin gudanar tsakanin gulo da kuma mtn mm. wanda ya sa mutane mabiya wato kuma amfani da wannan abin cikin damuwa sosai mm. shin wani matsayi ke yanzu to yanzu wannan abu ba wai dan an ce a yi ne ba dan a sa mutane cikin damuwa A magana ce ta ah, business tsakanin mtn da glo in ka kira akwai abin da ake ce ma interconnect idan mutum yana kan mtn ya kira glo akwai kuɗin da ya kamata uh, eh, mtn ta ba glo kuma su ma haka idan dan glo ya kira mtn akwai kuɗin da ya kamata ba da? to a samu a daidaita a san cewa wake bin wani shine aka samu matsala kuma wannan uh, mu commission mun kira su tun september shekara da ta wuce mun zannar da su su san yadda za su yi si reconciling amma ba a samu an yi reconciling ba to a bisa doka shi wanda ya kawo mana evidence ya nuna cewa ana bin shi kuma a ba biya shi ba kuma ya ce a biya shi sai mu diba mu gani sai muka ce to tun da ba biya ku ba doka ta ce kuna iya iya yanke layoyinsu to amma ba abin da muke so ba kenan so sai muka kira su muka zannar da su aka ƙara magana to shine aka samu haɗin kai yanzu kuma mun ba su shi a kwana 21 su je su zanna su ƙara tattaunawa kuma su samu a yi resolving wannan issue kuma insha Allah za a yi kuma mun commission za mu ba su duk support inda suke nema Dr. Aminu Maida kenan shugaban hukumar sadarwa ta ƙasa wato NCC a Najeriya. Tunan gaba yau ne kuma ake tsarin kotun kolin Najeriya za ta yanke hukunci kan zaɓen gwamnonin jihohin Ogun da Rivers da Taraba da kuma Nasarawa. Tun dai a farkon makon nan ne dai kotun kolin ta saurari bangaren masu kara da waɗanda suke ƙarar Ga Khalifa Shehu Dokaji da ƙarin bayani. Da alama dai tun bayan da kotun kolin Najeriya ta saurari bangaren masu ƙara da wadda ake ƙara. al'ummar jihohin nasarawa da ribas da taraba da ogun ke nuna zakuwarsu wajen jin hukuncin da kotun za ta yi kan batun cikin jihohin da ake ganin hukuncin shari'ar da zai fi ɗaukar hankali dai shine jihar nasarawa inda ɗan takarar jam'iyyar pdp david umbugadu da jam'iyyarsa ke kara gwamnan jihar abdullahi sule umbugadu dai na zargin gwamnan jihar abdullahi sule na jam'iyyar apc da rashin cancantar shiga takarar gwamnan jihar ta nasarawa saboda zargin cin hanci da rashawa ke yake da shi a ofishin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc da kuma zargin tafka maguɗi a yayin zaben inda kuma kotun ɗaukaka karar ranar uku ga watan nuwambar shekara ta 2023 ta dawowa ta aa sulan nasara wanda hakan ya sa david umbugadun da jam'iyyarsa ta pdp garzayawa kotun koli mr mike omeri ɗaya ne daga cikin 'yan kwamitin gudanarwa na jam'iyyar pdp a jihar ta nasarawa ya bayyana min fatansu a zaman da za a yi mu sun shirya da kuma sai mu zauna mu jira ra'ayi na su alkalin kotun koli domin a wurin su sun san in ka lura kwanakin nan sun yi kokari sun gyara ababai da yawa ko kurakuren da aka yi a court of appeal so mun tabbata kamar yadda aka gyara na wayansu kamar kano da plateau da da sauransu da yawa to haka ma za a gyara namu adalci muke nema a yi abin da ya kamata wanda ya ci a bashi abinsa Aliyu Bello shine shugaban jam'iyyar APC a jihar ta Nasarawa shi ma ya bayyana min karfin gwiwa da suke da shi. Eh, Karfin gwiwan mu shine doka saboda haka mu ba mu da wani damuwa mun dogara ga Allah muna tare da doga saboda ba su ba da wasu hujjoji kwakwara da ya kamata a ce an ba su wannan zabe ba duk yadda hukuncin ta juya mu yi hakuri mu rungumi kaddara mu yarda cewa Allah ne ke ba da mulki haka zalika dai a gobe ne dai ake sa ran kotun kolin ta najeriya za ta yanke hukunci kan zaben jihar rivers inda jam'iyya mai mulki a najeriya ta baiwa tsohon gwamnan jihar nesa muke minista a watannin da suka gabata an ga yadda tsamin dangantaka ya kamari tsakanin gwamnan jihar simina lefubara da mai gidansa nesan muke ta yi tsami wanda masu lura da al'amuran yau da kullum ke ganin akwai yiwuwar hukuncin shari'ar ya dauki hankali ganin karar na tsakanin jam'iyyar apc da ɗan takararta na gwamna mr tony cole suka ɗaukaka sai kuma jihar ogun inda jam'iyyar pdp da ɗan takararta honorable oladipopo adebutu ke kalubalantar nasarar gwamnan jihar dofin abiodun na jam'iyyar apc sannan sai jihar taraba inda ɗan takarar jam'iyyar nnpp farfesa sani haya da jam'iyyarsa ke kalubalantar nasarar gwamnan jihar agbo kefas na jam'iyyar pdp bisa zargin tafka magudi khalifa shodokaji sashin hausa na bbc a abuja nigeria To da haka agogo ya kawo mu karfe takwas saura minti bakwai a abuja Najeriya da Jamhuriyar Nijar har ma da Jamhuriyar Kamaru. Bakwai kenan saura minti bakwai a unguwar Koko Milo da ke birnin Accra a kasar Ghana. Shirin hantsin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. ta farkon shirin kun cewa majalisar ɗinkin duniya ta ce tattalin arzikin afghanistan ya ɗan farfado a shekaru biyu da taliban tai tana jan ragamar ƙasar. akwai labaran kasuwanci da na tattalin arziki amma bari mu fara da batun gobara. A Najeriya yayin da aka shiga cikin yanayi na hunturu, hukumomin kwana-kwana na ci gaba da jawo hankulan jama'a kan irin matakan da ya kamata su ɗauka domin kaucewa afkuwar tashin gobara a gidaje da kuma kasuwanni. A lokuta da dama dai jama'a kan tafka ɗimbin asara na dukiyoyi sakamakon tashin gobara, inda a wasu lokutan ma har takan kai ga asarar rayuka da cikatar mutane. Yusuf Tijjani ya tattauna da kwamandan hukumar kashe gobara ta jihar Kaduna mai kula da shiya ta biyu, Aliyu Abubakar wato Aliyu Umar. wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na hunturu kuma lokacin hunturu lokaci ne da yake zuwa da bushasshiyar iska take zuwa da karfin gaske babban al'amari da ya shafi gobara shine kar ta faru amma idan ta faru a irin wannan lokaci da akwai iska mai karfin gaske irin wannan definitely za ta zo da abin da ba za a so ya kasance ba na ɗaya dai kowa banda tsarin da gwamnati ta yi na samar da fire service na ta je ta kashe gobara kowa ya sama ma kanshi ilimin kashe gobara kuma ya tanaji na'uran ɗaya kenan na biyu a guji yin wasu abubuwa da za su janyo faruwan gobaran kar a jona wani abu da daddare a manta da shi watakila ba wuta a dawo da wutan ya zama sanadiyar faruwan gobara mutane kar su dinga tanajan fetur musamman wannan lokacin da muke ciki da kudin fetur bai tsaya waje ɗaya ba wani sai tanaji fetur ya tara shi a ofis din shi ko kuma nan wurin sana'a daga wani dan abu kesi ya zo sai ya zama gobara so mutane kowa ya dawo cikin hayyacin shi ya zama ya yi abin da ya kamata a zo ofisis dinmu a zo a nemi mu wajen gudanar da wasu abubuwa da kuma yadda mutum zai kare kanshi amma galibi korafin da wasu mutane ke yi shine idan aka samu afkuwan gobara mutane kan yi ɗari-ɗari cewa jami'an ku ko an gaya musu ba za su iso da wuri ba ko kuma koda sun zo su ba kayan aiki wani lokacin ma koda sun zo ba su da kwarewar da ake bukata domin a kashe gobara wannan ba haka ba ne magana ta gaskiya shine jami'anmu gwamnati na daukan nauyi mu ta tura mu training mu je mu fahimci duk abin da ya kamata mu sani na magana kashe gobara to amma ka san shi dan adam ba za ka raba shi da koke-koke kan kokarin ka ba wannan babu wanda zai fita daga wannan saboda haka ni dai abin da nake so in tabbatar mana idan kayan mu na lafiya ma'aikatan mu na lafiya aka sanar da mu akan lokaci gobara in Allah ya yarda ba za ta girma ta haddasa wannan irin bannan dukiya ba waɗanne irin matsaloli ne galibi idan aka sanar da ku cewa ga gobara ke kawo muku cikas wajen iya kashe wannan gobara wannan gaskiya yana ɗaya daga cikin matsalolin da muke fuskanta a abin da ya shafi kai ɗauki wajen magana kashe gobara so da yawa musamman ma bari besin magana na akan magana kasuwanni kan za ka samu ƙalubale na kaiwa ga wurin da gobaran ma take za ka samu wasu saboda tsoron kada gobaran ta zo sun fi fito da kayayyaki sun tattare mana hanya kuma dama already kasuwan akwai attachment ɗaya kenan na biyu akwai wa'anda suke zuwa wannan guri na gobara idan aka ce ya ta faru da niyya daban-daban wani yana zuwa ne don ya sata to ba zai so kuma shi da ya zo sata bai samu daman yin satan nan dole ne ya gafara mu da muka zo aiki ba mu dami aiki karshen ta sai ka ji ba ma so ba ma so jifa in ka duba gilasoshin motocinmu da za ka fita nan za ka ga mafi yawanci motocinmu duk suna da cracks na tsatsagewan jefa-jefa na mutane kuma wani lokaci ma wurin jifan kai ga ansa an yi abin ya shafi lafiyar ma'aikatanmu amma ina tabbatar maka despite wannan challenges din muna kokarin mu muna kuma yin abin da ya kamata muna nan akan haka kuma za mu kasance akan haka Aliyu Umar kenan kwamandan hukumar kwana-kwana a jihar Kaduna. To gwamnan jihar Jigawa wato gwamnatin jihar Jigawa ta sanar da dakatar da shugabannin shirin noman rani na fadama daga aiki nan take. a kwanakin baya ne wani hoton bidiyon gwamnan jihar jigawar malam umar namadi yana yi wa wani ma'aikacin wato wato yana yi wa ma'aikaci fada cewa sai sun biya wasu kuɗaɗe da ake zargin sun karkatar da su ya karaɗe shafukan sada zumunta sagir musa ahmed shine kwamishinan yaɗa labarai na jihar jigawa kuma ya yi wa zaradin lawal ƙarin bayani baya ga wannan bayani na mai girma gwamna kwamiti ya zo ya kafa kwamiti na inquiry wanda wannan kwamitin ya zagaya ya samu rahoto a rahoton kuma an kawo shi ga majalisar majalisar zartarwa ta jihar jigawa preliminary report da ya zo ma gwamnatin jihar jigawa karkashin majalisar zartarwa wato rahoton farko rahoton farko da ya zo ma majalisar zartarwa ta jihar jigawa ya ba majalisar dama don dakatar da shugaban da yake kula da wannan shiri na fadama wanda jks result area 2 na fadama a jihar jigawa kuma kasancewa akwai coordinators da ake kira dex officers a kowace karamar hukuma su ma majalisar zartarwa ta sahale don dakatar da su kamar me da me da me suka gano har aka ɗauki matakin cewa an dakatar da su akwai abubuwa da suka shafi na kayan gona da aka bada kamar iri da sauransu da taki da sauransu akwai kuma abin da ya shafi aiki na maganar samar da hanyoyi ga wuraren da ake noma da sauransu da kuma kamar gina rijiyoyin burtsatsai don ba da ruwa domin noman rani da sauransu abubuwa dai da dama wanda binciken ya zo a report wanda ba zan so in warware komai ba har sai rahoton ya je ya dawo gaban majalisar ba ana cewa an dakatar da su kuma gwamna a wancan bidiyo da yake yawo yana cewa wallahi duk wanda ya ci wannan kuɗin na shirin faɗa masu yada da shi hmm. ina batun kuɗin shi ne nake gaya maka yanzu duk wannan rahoto da aka yi tunda ayar rahoto ya zo gaban kwamiti duk wani wanda ka sani cewa akwai kuɗi da ya shiga hannun shi don wannan aikin ko wani wanda aka ba kwangila bai yi kwangila ba ko ba a gama ta kuma an ba da kuɗin shine kwamiti ya zauna ya zo da rahoto rahoton nan kuma aka ba da shi a kwamiti na white paper da zai zo da implementation modalities ne da za a aiwatar da shawarwarin yadda za a dawo da kudaden mm. zuwa yaushe za a tsara wanda da a dawo da waɗannan kudade su ne kuma za su dawo da kudaden ko ku ya za a yi a to nake ganin shi wannan kwamiti da aka bada na white paper nake ganin wa'adin shi bai fi sati biyu ba zai je aiki kuma ya dawo ma da majalisar zartarwa da cikakken rahoto akan yadda za a yi dan dawo da duk wani abu da ya kamata Sagir Musa Ahmed kenan kwamishinan yaɗa labarai na jihar Jigawa to yanzu kuma ga Bilkisu Babangida ɗauke da labaran kasuwanci da na tattalin arziki. Yanayin yadda Najeriya ke samar da ɗanyen mai ya ƙaru zuwa ganguna miliyan 1.41 a kowace rana. a cikin watan Disambar shekarar 2023 a cewar wani rahoton kungiyar kasashe masu arzikin man fetur OPEC. A wani rahoton ta na wata-wata a kan kasuwar ɗanyen mai ta duniya daga ranar 17 ga watan Janairun shekarar 2024. A cikin watan Disamba ne dai kamfanin mai na Najeriya NNPC ya bayyana shirinsa na samar da gangunan ɗanyen mai miliyan biyu a kowace rana a shekarar 2024. har ila yau kungiyar ta opec ta bayyana hasashenta da ke cewa za a samu gagarumar bunƙasa a bukatar ɗanyen mai a duniya a shekarar 2024 kana ta ce shekarar 2025 za ta shaida matukar bunƙasa a bangaren amfani da man inda kasar china da yankin gabas ta tsakiya za su kasance kan gaba kamfanin haƙar ɗanyen mai na shell ya musanta shaci faɗin da ake cewa zai fice daga najeriya bayan sayar da kadarorinsa na bakin teku a yankin niger delta shell ɗin ya shaida wa wasu kafafen yaɗa labaran ƙasar cewa ya ci mai yarjejeniyar sayar da kadarorin man nasa a yankin Nage delta ga kamfanin makamashi na renaissance africa energy inda ya ce zai mayar da hankalinsa ne kawai wajen kasuwancin zuba jari a Najeriya. An sake haramta wa kamfanin Apple sayar da biyu daga cikin samfuran agogunansa a Amurka a yayin da ake ci gaba da takaddamar shari'a a kai. A baya dai an amincewa kamfanin na Apple sayar da agogunansa masu samfurin Series 9 da Ultra 2 a yayin da ake kan gudanar da shari'ar. Amma kuma tuni kotun ɗaukar ƙara ta Amurka ta mayar da hannun agogo baya game da matakin. a jiya alhamis ne dai kamfanin na apple ya ce zai saki agogunan nasa a kasuwa ba tare da suna dauke da wasu siffofin da ke auna adadin iskar shaka ta oxygen da ke cikin jini da ake takaddama a kai ba a cikin watan oktobar bara ne hukumar kula da cinikayyar kasa da kasa ta amurka ta amince da cewa kamfanin na apple ya saba wasu dokokin kasuwanci a gaida bilkisu baban gida sai kuma labarin wasanni ga umar mikael Gasar kofin ƙasashen Afirka za ta ɗora daga inda ta tsaya bayan wasannin hamayya da aka buga a jiya Alhamis.